na ga ta kaina babi na hamsin da biyar bismillahi rahmanu rahim duk yadda ta so fita umar hana ta dan mugunta ma hafsa kulle gidan take idan ta saka ta aiki ta ƙi, sai ta jirge ta yaranta ma a falon ta suka ci abinci su mata kaca-kaca da falo da ɗaki bata isa ta yi magana ba da mugunta ma yaran suka faffarka kujerunta da reza da zuciya ya ɗebe ta haɗa yaran ta yi ta zane su da yake sabida baƙin da yake sabida baƙin cikin ganin sadaddun kujerunta da suka yaga sai dai yaran na fita sai ga Hafsa nan daga kokawa ta mata shegen duka ta kumbura mata fuska tun daga ranar bata ƙara gigin taɓa yaranta ba tana ji tana gani yaran Hafsa ke wulaƙanta mata kaya bata isa ta yi magana ba kuka take ci sosai tana nadamar ma auren Umar ɗin don gwara zaman ta ba auren da irin wannan ƙuntataccen rayuwar da take sati ɗaya da kwanakin da ta tafi ji take kamar ta yi shekaru kurkuku ta sha yunƙurin guduwa da daddare Hafsa ta Hafsa da take cewa Mayya na dawo da ita don Hafsa so take sai ta azabtar da ita kafin ta sa Umar ya sake ta dan ba ƙaramin kamu ta yi wa Umar ba bai isa ya ƙetare umarninta ba a yau ma kamar yadda Hafsa take tilasta mata aikin gidan ta fito ana idar da sallah asuba ta fara aikin gidan da gayyama yaran da suka jiku da makirci ke da ɓata ƙaton gidan da shara ta goge ta zo ta ɗora babban tukunya ta ɗora musu abinci ita kuwa Hafsa haka za ta fito da jikakken kai tana mata murmushin mugunta dan Umar sau uku kenan yana kwashe ta da mari idan ta bijirewa umarnin Hafsa zuwa yanzu ba abin da ta tsana sama da zaman gidan auren dan ta yi aure ne dan ta ji daɗi sai gashi tana shan wuya da ko a mafarki mafarki ba ta hasashen har da gaba a haka ta gama abincin Hafsa ta juye ta bar mata kanzo ta kankara ta ci ta ƙara wanke wanken yaran suka fita gaba ɗaya har da Hafsa sosai Safiya ta ji daɗin fitarta ta shiga ɗaki da sauri ta ɗauko mayafinta ta fita ita ma duk da nisan dajin da suke zuwa wajen shugabarsu a haka tana da tafiya mai nisa tana isa bukkar ta hau yaren tsafinsu sai dai har ta gama babu shugabarsu babu dalilinta kamar ta yi kuka haka ta fito daga dajin ta koma gida tana shan alwashin kwashe kayanta ta tafi don ba za ta iya ci gaba da zaman bauta ba. Sai dai tana dawowa ta tarar da Umar a ɗakinta. Ya wani marairaice ya hau bata ta haƙurin, bai san me ya hau kansa ba. A taƙaice a ranar ya kwanta da Safiya, yana samun natsuwa. Ya sauka daga kanta ya rufe ta da dukan. Ita ba budurwa ba ce, ‘yar iska ce. Ita a ranar Umar ne ya karɓi ragamar mugunta, ya yi ta azabtar da ita da aiki, yana zaginta a kan ita ‘yar iska ce. a irin wannan yanayin da Safiya ke fuskanta azabar wahala daga wajen Umar da Hafsa da yamma Safiya na jidar wankin da Hafsa ta loda mata bayan ta gama wawwanke mata ta kuma faffasa mata mari Hajara kuwa suna isa Kalaba ta ɗau hanyar gidan Umar da yake sananne ne da lodin kayanta da ta ɗora aka ko sallama ta yi ba ta shiga ƙaton gidan da tun a waje ta fara ɗan jin sanyi samun wajen da za ta zauna mai kyau don ko mai za a yi sai dai a yi Wallahi zamanta za ta yi gidan, tunda Safiya ce silar siyar da gidan da take zaune. Cikin rufin asiri, kamar a mafarki Safiya ta ji muryar Hajara. Tana dagowa kuwa ta ga ita ce. A guje ta yi wurgi da bokitin hannunta ta je da zummar ƙanƙama Hajara. Don gani take kamar zuwanta ne zai saka ta bar gidan. Hajara kuwa sakin kayanta ta yi a ƙasa ta matsa tana isowa wajenta. Ta kwashe Safiya da wani mahaukacin mari. Tana hauni za ki yaudara, Ina uwar ina uwarki Safiya, har ni da na haife ki zaki cuta? Ki ha'ince ni, ki sa na siyar da gidan Nasir don na miki kayan ɗaki. Iya nan bai ishe ki ba, sai da kika kwashe kuɗin da kika bani don na siyi ƙaramin gida. To wallahi tallahi sai kin fito min da kuɗin gidan, ko kuma na zauna a gidan nan, tunda ba ni da gidan ba ni da inda zan zauna. Safiya hannunta ta ƙara ƙoƙarin ja don ta kai ta ɗaki, sabida Hafsat da ke zaune a kan tabarma da ta zubo musu ido sam. bata san ta san abin da ke faruwa Hajara ci gaba da bambamin masifa ta yi tana kwashe wa Safiya albarka da ke ta jan hannunta Hafsat kuwa ta miƙe Hafsat kuwa ta miƙe tana dakawa Safiya tsawa tana wace wannan zaki shigo mana da ita gida Hajara wani mungun kallo ta mata ta kalli Safiya tana halan wannan mai zubin mazan ce kishiyarki ni ce mai zubin mazan Hafsat ta ce cikin mamakin Hajara Hajara kuwa ta ja tsaki ta fara ƙoƙarin shiga ɓangaren Safiya. Hafsa kuwa ta jawo ta ta kifa mata marin da sai da Hajara ta ga walƙiya. A takaice har waje Hafsa ta fitar da Hajaran, ta kuma rantse ba za ta kwana a gidan ba. Hajara haka ta kwashi kayanta ta nufi gidan Lami. Tana shan mungayen alwashi akan kishiyar Safiya. Don ta gane, Safiya bora ce a gidan. Sai dai shi ma gidan Lamin da ta iso, kwana uku ta iya yi, saboda abinci sau ɗaya ake ɗorawa a gidan. saboda talaucin da suke fama da shi gashi shi kansa mijin Lami wani gani gani yake wa Hajara hakan ne yasa ta ƙara tattara kayanta da kuɗin mota ta nufi tasha ta hau motar Kano inda ta yanke zama a gidan Tijjani tunda ba ta da inda za ta zauna har daji ta nausa don shugabarsu ka gano mata inda Nasir yake ta kuma ƙara roƙar ta madubin tsafi da na ƙarfinsu har ka ci yaren tsafin da ke sa ta bayyana a gabansu bata bayyana ba a mungun gajiye ta isa gidan Tijjanin inda ta ci karo da shi a bakin ƙofa zai fita masallaci turus yayi da ya ganta da niƙi-niƙin kaya Hajara kuwa ta sauke kayan daga kanta tana bani hanya na wuce ka tsaya kana kallo na kamar baka san ni ba ka shigo min da kayan nan maza tace tana matsar da Tijjanin tare da shigewa cikin gidan tana ƙara haɗa rai dan so take ta gwada ƙarfin uwa akan Tijjani ya mata biyayya kamar yadda Nasir ke mata duk da ƙasan zuciyarta tana ɗan jin shakkar Murjan a falo ta tarar da Murja da jaririyarta a hannu da bata fi kwana biyu da haifarta ba kallon kallo suka yi wa juna a daidai lokacin da Tijjani ya shigo da bakonta yana umma wai daga ina kike na ganki da niƙi nikin kaya daga Kalaba nake na kuma dawo nan da zama Dan Safiya ta siyo da gidan Nasir, ta yi wa kanta kayan ɗaki. Ba ni da wajen zama, shi yasa shi sa na yau nan. Dan ni na haife ka, ina kuma da iko da kai. Matarka ba da isa ta hana ni na zauna a gidan nan. Horar yunwa da ta min a baya, wallahi ba zan ɗauka ba. In dai ta gwada min kuwa, wallahi sai ka sake ta. Mamaki ne ya rufe Tijjani a lokacin da Hadirar ta ce Safiya ta siyo da gidan Nasir. An yi wa Safiya kayan ɗaki cikin mamaki ya ce, Umma, Safiya ta siyo da gidan Nasir fa kika ce. Ban gane ta siyo da gidan Nasir ba. Umma yanzu gidan Nasir kuka siyar don a yi wa Safiya kayan ɗaki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajara tsaki ta yi, ta miƙe tana, duk ba laifin kai da Nasirin ba ne ba. Ku yi wa Safiya kayan ɗaki kun ce ba ku da kuɗi. Kar ka sake ka dame ni da tambayoyi ka ji ko. Umma kin san Allah ba zan ɗauki abin da kuke yi wa yaye Nasir ba. Ba zan hana ki zama a gidana ba. amma wallahi bana son hayaniya da takura don gaskiya ba dan zan ɗauka ba daga haka ya fice waje yana jin baƙin cikin siyar da gidan Nasir ɗin da ta ce sun yi har mamaki Nasir ke bashi da ya bar Hajara take gara shi yanda ran take so Hajara kuwa inda suka zauna da Safiya nan ɗakin ta shige abinta da kayanta ta fito daga ɗakin ta shiga kicin kai tsaye ta zubo abincin da ta gani ta dawo falo ta zauna tana hararar murjan da ke mata wani irin shi'umin murmushi tana girgiza kai don ta ɗaga mata ƙafa ne kawai don tijjanin na nan a taƙaice duk inda Hajar ta so ita ma ta nuna iko da isarta kasawa ta yi don murja shi'u ma ce ta gaske don haihuwa da ta yi ya sa danginta suka cika gidan Tijjani kuma ba wani zama yake yi ba yana fita za su yi ta yi wa Hajara rashin mutunci ta isa ta tanka musu ba idan kuwa ta saka abu a bakinta sai dai idan Tijjani ne ya dawo ta roƙe shi ya bata ta roƙe shi ya bata makircin murja kuwa sai abin da ya ƙaru don kawai ta bar gidan hajara kuwa duk yadda ta so yi wa tijjani bayani sai ya ce mata shi ba ya son tashin hankali shi fa ba nasiru ba ne ba idan ta masa hargagen ita fa uwarsa ce bai kamata ya fifita murja a kanta ba sai ya ce wane shi ya fifita murja a kanta haka zai maida ta mahaukaciya yana mata dariya sosai ta gwammaci zama a ko'ina da zaman gidan tijjanin Dan sau uku kenan Murja na mata duka. Ba yanda bata yi da Tijjani ya sake ta ko ta tsine masa ba. Ya ki sakinta. Ya ce mata yana son matarsa. A haka za ta rufe ido. Ta masa mugayen kalamai idan Murja ta mata wani abu. Shi kuwa Tijjani sai ya fice ya bar gidan. A ranar da ta cika wata uku a gidan Tijjani. A ranar Safiya ita ma ta duro gidan da cikinta da takardar sakin da Umar ya mata. Wiwi tana kuka da lodin kayanta. Tijjani kuwa rantsuwa ya yi, ba za ta zauna masa a gida ba sai dai ta nemi wajen zama sai da Hajara ta hau masa kuka ya bar Murjan ta zauna don ko ba komai ta ji daɗin ganin Safiya da sakin da aka mata don zuwan ta zai saka ta ɗan samu sauƙin wani abun daga wajen Murjan su kuma nemi hanyar da za su ci uban Murjan su ɗau fansar duk abin da ta musu sai dai zuwan Safiya gidan ya sa Tijjani ya buɗe kwandunan rashin mutunci baya ɗaga wa Safiya ƙafa ko kaɗan. Duk da ƙanwarsa ce, ya bala'in tsanarta. Ga murja ita ma a gefe tana gana musu azaba. Ɗan kuɗin da Safiya ta zo da shi na kayan ɗakinta da ta siyar a can Kalaba, da bai yi albarka ba, da shi suke siyan abinci idan murja ta hana su. Sosai suke rufe ido, suna neman bokon da zai musu aiki a kan murja. Hafsa da Umar da suke ganin su ne maƙiyansa a duniya bayan Na'ima. ganin kuɗinsu ya tasa ma ƙarewa yasa suka yanke shawarar fara siyar da ƙosai a waje Safiya ce ta tafi siyan kayan da za su buƙata na ƙosai a wani shago da ke can ƙasa da su kamar an ce ta ga, ta hango Nasiru da Tijjani a tsaye nesa da su suna magana hakan ne yasa ta gwalo ido tana kallon su ganin Tijjanin ya hau sa ya tafi shi kuma Nasir ya fara ƙoƙarin tarakta zai yasa ta yi saurin fitowa daga shagon ita ma ta nufi titin da sauri tana rufe fuskarta tana isa titin Nasir ya samu taxi ya shige ita ma ta tari wani da sauri ta shige ta rinka bin bayan Nasir a takaice a haka ta rufe fuskarta ta bi bayan Nasir har kofar gidan Na'iba ta gwalo ido a lokacin da ta ga Siminal sun fito suna masa oyoyo ya rike hannunsa suka shiga gidan sai da Safiya ta faɗi ya kai sau uku saboda azabar saurin da ta koma gida ta sanar da Hajara kamar ta tashi sama idon rufe ta ƙara hawa taxin ya maida ta unguwar su Tijjani Ta ce ya jira ta ga ta nan fitowa Hajara kuwa Safiya na bata labari ta hau hada kayanta tana gode wa Allah cikin kankanin lokaci suka jidi kayansu suka zuba a taxi suka dau hanyar dorayi kamar su karbi tuƙin don gani suke kamar ba tafiya taxin ke yi ba suna isowa kofar gidan jiki na rawa suka mika wa mai taxin duk kudin hannunsu Kowacce ta fito da kayanta da kanta, bakinsu a washe kamar gonar auduga. Sosai suke ji kamar sun samu 'yancin kansu. A ƙofar shagon da Isuhu ke sallamar mutane suka tsaya suna karewa gidan kallo. Hajara ta shiga shagon, ta ɗaga kai sama tana kallon yadda shagon yake cike da kaya. Har da buhunnan danyen abinci ake siyarwa a shagon. Da farko bata gane Isuhu ba, sai daga baya ta ce, Shege ashe kai ma nan din ka gudu. Shi yasa ba a ganin ka. Kai kai kai Safiya, Kin ga katon shagon da Nasir ya buɗe, amma muke zaune a gidan Tijjani muna shan bakar wahala. Kawai saboda an siyar mai da gida, sai ya min ƙaryar zai shiga duniya. Ashe yana nan yana jin daɗin rayuwarsa da Na'ima da 'ya'yansa. Wannan ba shagon yaye Nasir bane, shagon anti Na'ima ne. Isuhu yace yana haɗa rai tare da fuske biredin da Safiya ta ɗauka. Dan baƙar dan yunwa take ji, cikin jikinta bala'in saka ta cin abinci yake. Iye, a gidan uwarka ya zama shagon Na'ima? Wato abinda aka kitsa maka kenan. Ka rinƙa faɗa, za ka ci ubanka. Bari na shiga gidan, wallahi sai na saka Nasir ya kore ka daga shagon nan. Daga haka ta fito daga shagon, Safiya na danna wa Isuhu zagi. Zagi, tare da dumbuzar garin kwakin da ke cikin buhu. Ta tsura a bakinta, don kamar ta ci babu haka take ji. Ba wanda ya yi sallama a cikinsu suka shiga gidan. Ina zaune a tsakar gidan, ina yi wa Zahira kitso, su Nadiya su kuma suna cin shinkafa da miya da kifi. Nasir kuma ya shiga ɗakina ya yi wanka don ya canza kaya ya ƙara fita. Don Tijjani ya nemo masa irin aikin da yake yi a wani kamfani. Duk da albashinsu ba yawa gare shi ba. Haka Nasir ke fita da sassafe, idan sun samu break sai ya dawo gida ya ci abinci ya ƙara watsa ruwa ya fita. Ba zai dawo gidan ba sai wajen goman dare. Dawowar Nasir da siyar masa da gidan da su Umma suka yi, sai da nayi sai da gaske Nasir ya iya fawwala wa Allah komai dan sosai yayi rashin lafiya gidansa a ranar da Umma ta je gidan Tijjani take sanar masa da sun siyar da gidan a ranar Tijjani ya nemi gidanmu ya zo ya kuwa taro da Nasir a gida sosai ya nuna jin haushinsa da Nasir ya bari suka cutar da shi bai dau mataki ba har korar Hajara yayi niyyar yi ya bata kuɗin mota ta koma Kalaba wajen Lami ko Safiya Nasir ya yi ta roƙonsa akan ya yi haƙuri, kar ya kore ta. Tausayin Nasir ya sa ya nemo masa aikin da ƙyar da albashin da ba wani yawa gare sa ba. Amma ya gwammace ya rinka fita ɗin da ya zauna haka, Na'ima na ɗaukar nauyin shi da yaransa. Na'ima kuwa buɗi take samu ta ko'ina, don har ƙaton fili ta siya da sunan Walid. Tunda Nasir ya yi ramar siyar da gidansa da su Umma suka yi, bai ƙara mai da jikinsa ba. Ni kuwa daga ni har yarana mun yi shar da mu. ban taɓa tunanin zan ɗan yi ƙiba a rayuwata ba sai yanzu zan iya rantsewa ban taɓa ji na a cikin kwanciya hankali ba tare da fargabar komai ba sai a yanzu da babu umma da safiya da ke ɗaga min hankali ashe zan taɓa tsintar kaina a ciki sai masu sauraro bari mu